sau uku fa’an Allahu subhanahu wa ta'ala sahabatan kaga sai ce fa’an sha’a a lokacin ana zai ce wallahi madina fayau take rana ce kau ya ce akwai wani dutse da ake kiransa sala dogon dutse ne wani ya cewa akwai gajimare ko ya ɓoye ya ce babu wani alama amma manzon Allah yana addu'an nan wallahi sai ga gajimare ya taho kamar faranti ya zo tsakiyar madina yana tsayawa a tsakiyar sai kuma ya baje kafin ka ce me ta bahaushe sai ga madina babu wato ta yi duhu sai da aka yi wata sati ba a ga ba sati aka yi ba wanda ya ga rana a madina ruwa ake yi sai ga wannan sahabin da ko wani ya dawo yana cewa kuma a roƙi Allah ruwa ya yi yawa shi ya sa wato malam Usaimi a karkashin wannan hadisi yake cewa wato wannan yake nuna dan adam gajiyayye ne baya iya jure wahala baya iya jure daɗi duk abin da yawa ba za ka iya jure masa ba fa umtirat ko fa amtarat wato sai wato ma'ana ta zub da ruwa fa amtarat sai ta zub da ruwa walam yar walam yaru yaru shams usbu'an ba a ga rana ba sati guda kamilan wal matru yanhamiru shi yasa Allah yake cewa yake cewa wa hamalnahu ala باب السماء بماء منهمر Allah ce sai muka buɗe duk wata ƙofa ta sama lokacin da wato annabi nuhu ya ce rabbi anni maglubun fantasir ya ubangiji mutanen nan fa al'amarin su yayi tsanani sun rinjaye ne yanzu ina neman taimakonka Allah ya ce fa fatahana abwabas sama'i duk wata kofa ta sama Allah ya ce sai muka buɗe ta bima'in munhamir ai bima'in munsabban bi shiddatin wa gazaratin ruwa yana sauka da ƙarfi da yawa kamar da bakin ƙwarya to kaga idan wannan ne ai a iya samu ka shiga karkashin dakin sai Allah ya ce wa fajjarna al-arda uyunan ko ina kasa kuma ita zama idan ruwa faltakal ma'u ko wato ma'ana wa fajjarna al-arda uyunan wato ma'ana sai wato ko ina ya zama yana fidda ruwa a yau babu tsira kenan Allah ya tsare mu to shine sati aka yi ba wato wal matsaru shi shine kalmar munhamir shine ruwa da yake zuba da ƙarfi da yawa shi yasa wato Allah ya amfani da munhamir dan mu san kalmar wannan larabci yasa na kawo can ayar shi ma malam ya amfani da wannan wal matru hamiru yana takwarara wa fil juma'ati taliya a ɗaya juma'ar dakala rajulun awur rajulu kaga nan hau ne ko rajulun kaga wani mutum daban ba wancan ba awir rajulu ko kuma wannan mutum sun ce an nakiratu idza u'idat nakira laysat ainul ula wan nakiratu idza u'idat ma'rifa hiya ainul ula awir rajul al-awwal ko kuma wannan mutum na farko fa kala yace ya rasulullah gharaqa al-malu dukiyoyi fa duk sun nitse wa tahdimul bina gidaje ana ta rusau gidaje zuba suke yi fad'ullaha yumsikuha anna ka roƙa mana Allah a ɗauke wannan ruwa fada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rabbahu sai manzo Allah ya daga hannu ya roƙi Allah wa qala allahumma hawalaina la alaina la alaina ya Allah a kautar da ruwan daga kanmu a daina yin sa aka mu kaga bai ce a daina ba wannan yake nuna manzon Allah annabin Allah ne اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية يا الله أميد والنروى tsaunuka. an gane ko da kuma wato ma'ana wato sahara da kuma wato cikin kwarirrika wa manabitin shajar da kuma inda bishiyoyi suke fitowa a daji fanfara jatis sama'u wa kharaja sahabatu yamshuna fi shamsi sai ga sama ta yayi rana sahabbai sun fito suna tafiya cikin rana bayan sun yi sati ba su ga rana ba fa hadha talaba talabun fa hadha talaba du'a min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko fa hadha talabu du'a min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan neman addu'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lillahi ga Allah mabuwayin sarki da daukaka wa laysa du'a'un li rasulillah amma ba manzan Allah ya roƙa ba wa lastighafatu bihi kuma bai nemi agajin manzon Allah ba wa bi hadha yu'rafu anna hadhihi shubhata da wannan ne ake sanin ita wannan shubha ta su allati labisa haula wa inda mutanen nan suka cuɗanya da ita shubhatun la tanfa'uhum shubha ce ba za ta amfane su ba bal hiya hujjatun dahida hujja ce wacce ake tuburbuɗa ta a ƙasa shine dahida abinda ake tuburbuɗa shi a ƙasa inda Allah azza wa jalla a wurin Allah ba za ta amfane su ba ba za ta zame musu hujja ba ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا بأس أن تأتي لرجل صالح باب لفي كجي وجن ونمتم كركي تعرفه كاسا متم وتعرف صلاحه كما كاسا كوتت وسا متم كركي فتسأله أن يدعو الله أن يدعو الله لك ka roƙe shi ya maka addu'a wa haza wannan abu ne wanda yake mai kyau kuma wato abu ne na gaskiya illa annahu la yanbaghi lil insani an da zalika daidanan lahu kaji kuma to sai dai kuma wannan kare zama koyaushe bini bini kai ba za ka yi naka ba wani aimin addu'a bini bini a kare zama koyaushe shine daidanan lahu kullama ra'a rajulan salihan qala ud'u Allah li da ka ga mutumin kirki yi min addu'a ina inna hadha laisa min adat min wato min ada wato min adati salafi wannan baya daga cikin al'adar magabata radiyallahu anhum sune sahabban manzan Allah wa fi ittiqalun ala il ghairi domin a cikin wannan akwai dogaro da addu'ar wani kai ba za ka yi taka ba bayan addu'an nan ibada ce wa min al ma'lumi anna al insana a da'a rabbahu bi nafsihi abu ne sananne idan kai addu'a da kanka kana khairan lahu mutum ya addu'a ya roki ubangijinsa da kansa shine mafi alkhairi gare shi li'annahu yaf'alu ibadatan domin yana ibada ce ta qarrabu biha ila Allah da yake kusantar da kansa zuwa ga Allah fa inna du'a min al-ibadati domin addu'a tana daga cikin ibada kama qala Allah ta'ala ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku al'aya wal insanu idza da'a rabbahu bi nafsihi idan mutum ya roki Allah da kansa fa innahu yanalu ajra ibadaci ibadati yana samun ladan ibada thumma ya'tamidu ala Allah azza wa jalla fi fi husul al-manfa'a wa daf'i al kuma zai zama yana dogaro da Allah wajen tabbatuwar amfani da kuma wato tun kuɗewar cuta wani amfani da ya same shi ko wata cuta da ta kauce Allah ya kawar masa bai same shi ba bikilafi ma idza talaba min ghairihi an yad'u Allah lahu sabanin ya roki wato ya roki wani ya masa addu'a fa innahu ya'tamidu ala zalikal ghairi ko fa innahu ya'tamidu ala zalikal ghairi za ka ga yana dogaro da wani har yanzu ana akwai malam mai goma da goma da nisa a kasar Hausa ko ko a ce ai malam wani in yi maka aiki kamar yankan wuka haka suke cewa ina fata an gane kuma duk wannan zai baka mamaki ga mutumin da bai gane addini ba su fa irin wayannan malaman kuma shazara mazara za ka gansu cikin wahala kai kake taimaka musu amma kuma shi ya ƙi yankan wukai ya fita daga wahalar kai ne maka kana fita fa mali haula il la yakaduna yafqahuna hadisa. an gane ko wa ya yakunu ta'alluquhu bi hadha al aksara min ta'alluqihi billahi azza wa jalla sau da yawa ma yakan kasancewa ɗamfaruwarsa da wannan wani Allah shine mafi yawa fiye da ɗamfaruwarsa da Allah dogaransa da Allah ya fi dogaro da wani Allah wa hadha al fihi khutura yace wannan al'amari akwai hadari a cikin sa wa qad qala shaykhul islam rahimahullah muhammad ibn abdul wahhab Allah ya masa rahama yace idza talaba al-insanu min shakhsin an yad'u lahu idan mutum ya nemi wani ya masa addu'a fa inna haza min almas'alati almazmuma al-mazmuma haka ne ko idza talaba al-insanu min shakhsin an yad'uwa lahu wato da zaka roki wani wato ma'ana ya maka addu'a fa inna hadha min al-mas'ala wato ma'ana wato al-mazmuma wato wannan wato ma'ana tambaya ce wacce take a bazzargi zargi fayan bagi insani idza talaba min shaksin an yad'u lahu an yanwiya bi zalika naf'a zalika al bi du'aihi lahu wato mala yake cewa duk lokacin da mutum ya nemi wani mutum ya masa addu'a an gane ko to mala yace irin wannan akan samu zargi shari'a ta wato ma'ana shari'a takan zargi shi wannan mutumin musamman ma in ya zan wannan mutumin yana jiji da kansa cewa ai mu duk abin da muka roƙa Allah zai amsa to wannan bai kamata ba shi yasa mala ce bayan bagilil insani idza talaba min shaksin an yad'u lahu ya kamata ga mutum idan ya nema daga wani mutum ya masa addu'a an yanwa bi zalika naf'a zalika alghairi bi du'a'ihi lahu ya kudire a zuciyarsa wato ma'ana amfanar da shi wannan mutum da wannan wato ma'ana addu'a ma'ana yana ne masa ne wato ma'ana domin dukkan alkhairin da yake fata Allah ya bashi sharri kuma Allah ya kare shi da shi amma ba yana ji a zuciyarsa tabbas in ya roƙa yana da wata garanti cewa wato ma'ana wannan addu'a yanke za a amsa ba fa innahu yu'jaru ala hadha to in yi da wannan shi da yi addu'ar zai samu lada akan wannan wa rubbama yanalu ma ja'a bihi sau da yawa ma zai samu abin da hadisin manzon Allah ingatacce ya zo da shi shine annar rajula Iza da'a li akhihi bi zaharil gaibi duk mutumin da yayi wa dan uwansa addu'a ta alkhairi lokacin da dan uwan baya nan qalatil mala'ikatu amin mala'iku za su ce Allah ya amsa Allah ya amsa wa laka bi misliha kai ma kwatan Allah ya baka kwatankwacin abin da ka roka dan uwanka to wannan shine abin da ya kamata wal ilmu indallah wa rahmatullahi wa barkatuhu sai rana asabar insha Allah a cewa malam menene hukuncin ƙayyade iyali shin wannan ya zo ne a cikin alkur'ani ko sunna saboda na gaya wa wani cewa haramun ne amma sai ya ce in ba shi hujja to shine ya zo neman hujjar a to yanzu neman hujja ka zo tun da kai da ke kenan a tahdidin nasli haramun ne da nasin alkur'ani mai girma da kuma ingantacciyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aya ta zo cikin suratul isra Allah yana cewa wala taqtulu kuma khashyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlak kar ku kashe ‘ya'yayenku domin jin tsoron talauci, an gane ko? Wato ma'ana a nan mutum wato ma'ana malamai suka ce wannan aya tana da bambanci da cikin suratul an'am, an gane ko? Mutum ne yake da wadata, to amma yana tsoron ya tada ‘ya'ya da yawa ba zai ji daɗin wannan arzikin ba ba wai talaka ba wannan a wannan ɓangaren wato ma'ana mawadaci ne ana fahimta to wannan shine usulubin wannan aya ta cikin suratul isra'i wato take nuni wala taqtulu auladakum khashyata imlak kar ku kashe ƴaƴayenku dan tsoron kar ya same ku domin kun tara ƴaƴa da yawa abinda kuke da su kuke da shi ba za ku ji daɗin sa ba duk wannan matsalolin ƴaƴan kuɗin za su tafi sai Allah ya ce na hanu na sai aka fara da su saboda ya nuna su iyayen mawadata ne su ma da za su zo yadda ku kuke da arzikin su ma mu ne masu azurta su kuma da arzikin su za su zo inna qatlahum kana an kabira Allah ya ce wato ma'ana kashe ƴaƴa ko ƙayyade haihuwa wannan laifi ne wanda yake wato ma'ana babba tunda su a wancan lokacin sai an haihu ne suke tona rami su binne ko yanzu an yi ci gaban mai haƙa rijiya ba ma za a kai ga haihuwar ba ba ma za a yi a haihun ba a cikin suratul an'am kuma sai Allah ya ce wala taqtulu auladakum min imlak kar ku kashe ƴaƴayenku saboda talaucin da kuke ciki to yanzu ma ni yanzu yaya nake kuma balle in tara yaya yanzu ma yaya da kyar nake ci to yaya kuma in tara yaya sai Allah ya ce kar ku yi haka nahnu narzuqukum a halin da kuke cikin mu ne masu azurta ku wa iyahu haka su ma da za su zo da arzikinsu za su zo to ya tabbata cikin sahihi muslim daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu wani abdullahi dan mas'ud ya ce su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyu dhanbi azam sai ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka fa qultu thumma ayyu fa qala an taqtula waladaka khashyata an yata'ama ma'aka ka kashe ɗanka dan tsoron me zaka bashi ina fata an gane sannan yace sun ma'ayu shine yace an tazniya bi halilati Ka kai zina da matar makocinka wannan ba yana nuna ta ba ta makocin bane babu laifi wannan yana nuna girman karuwar laifin in zina daga magari laifi ne to lalle da matar makoci wanda akwai aminci da yarda kuma a ce kana zina da matarsa ko yarsa to wannan hadarin ya girmama to dai haka dai wannan shine a takaice wallahu alam malamai sun yi rubuce rubuce aka dangane da tahdidun nasl shine kayyade iyali wallahu alam mai tambaya na gaba na cewa don Allah malam ya ce da Allah malam ina da tambaya a karatunmu na jiya kamar ka ce ba a addu'a tsakanin sujjada guda biyu a sallah don allah menene gaskiyar maganar to ga wannan suka saurara sun ce baka ji daidai ba na ce a addu'ar ba a daga hannu har addu'ar na karanta afini wa hadini wa وعافني wa واجبرني وارفعني وارزقني ko Allahumma gafir li wa rahamni wa afini wa hadini wa rizquni amma an ce a daga hannu ne ba a yi wallahu alam mai tambaya na gaba na cewa assalamu alaikum rahmatullah ya ce malam yawancin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka same ta a takaice shin mu idan mun zo yin addu'a yaya za mu wato idan muna da bukatu da yawa ko kuma wace shawara malam ya kamata ya ba mu domin mu tattare su to a kamar da malamai suke cewa kusan mafi yawancin duk bukatunka za ka samu cewa manzon Allah a wannan bigiren ya yi addu'a makamanciyar wannan bukata taka to amma abin da malam usaimi yake cewa rahimahula in kana ga akwai wata bukata kai a abin da ka hararo ka samu na addu'o'in manzon Allah baka samu abin da ya munasaba da wannan mato kana iya yi in ka kware da larabci za ka iya tsarawa in kuma baka yi ba sai kai da yaranka ya ce wannan babu laifi amma dai a sani tsayawa kan addu'o'in da manzon Allah ya wannan su suke da tabbas Allah lafazan da manzon Allah ya amfani da su lafaza ne masu tsada wanda ya kamata mu kiyaye su amma in abin ya ci tira kana ganin kai baka hararo wannan ba to malam usaimi yake cewa ka yi amfani da alfaz na bukatun ka ka roki Allah su wallahu alam tambaya na gaba cewa ya halatta mutum ya ba mu farashi mu eh, kuma mu ɗora riba ta kusa wannan kasuwanci a yanzu a kasan mu shi ake yi a baka farashi kai kuma ka je ka ɗora riba wannan in an kalli hadisan manzon Allah bai halatta ba kuma shine muke cewa kayi na yi ko ta wannan gaskiya bai halatta ba shi yasa kullum in wannan munasaba ta zo nakan ce abin da ya kamata shi da yake so ya baka ka bi wani abu me zai hana ya ce ga kaya na na sayan maka kuɗi kaza bashi tunda na san baka da kuɗi to kuma yayin da aka yi wannan shikenan ko nawa kana iya ɗorawa riba sai dai da sharaɗi in abin nan na ga ya ci tira ba kuɗi ba kaya na ko da yake wannan ko ya faɗa ko bai faɗa ba duk mutumin da ya ba da bashi ba a kawo kuɗi ba ba kaya idan ya je samu kayansa mai zai kayansa zai ɗiba ina fata an gane to ina ga wannan hanya ita ce hanyar da zamu kubuta duniyarmu da lahiranmu amma in ba haka ba yanayin ciniki da yake gudana gaskiya bai halatta ba dan manzon Allah ya ce ba ka ce riba abin da baka mallaka ba wallahu alam ah, wato mai tambaya na ƙarshe na cewa wadda lamalan ya zai a gane mutum yana da aljanu sannan ya ce dangane da ɗage wando waɗansu na kafa hujja da cewa sai ah, abubakar annabi sallallahu alaihi ya ce shi nashi ba dan girman kai ba to malam me ya kamata mu ce a ah, maganar wato ma'ana menene na farko a ah, to farko dai hanyoyin da ake gane su wa'annan masu ruka sukan zauna da kai su maka tambayoyi to ta hanyar tambayoyi ne sukan iya gane cewa kana da masu ko baka da shi kuma mafi yawancin masu ruka wasu matsalolin da za ka zo musu da shi sukan baka shawara ka je asibiti idan likitoci sun bincika ba su gano wannan ba to suke iya gane cewa wannan mas'alar tana daga cikin masail na aljanu wanda za su bincike a kai amma wasu da kai musu bayani ma ba zancen ka je asibiti za ce tabbas kana da masu amma hanyar da ake ganewa su masu ruka din ake kake zuwa ka yi wa bayanin abubuwan da suke damunka to sannan wato ma'ana sai su gane wani kuma ta hanyar wato ma'ana kai kawansa ma yadda tasarrufinsa yake za a yi gane anya wannan ko wance ba ta da masu kuwa saboda yanayinka da sauransu to wannan shine maganar cewa abubakar manzan Allah ya ce masa sallallahu alaihi wasallam innaka lasta mimman fa'ala khuyala tabbas wannan hadisi ya tabbata kamar yadda manzan Allah ya tsoratar ya gargadi cewa ma asfala min al-izari min al ne fa finnari duk tufafin da aka sanya ya wuce idan kafa to Allah zai yi azaba ya kone idan kafar to lokacin da Abubakar ya ji wannan sai manzon Allah sai yake cewa manzon Allah ya Rasulullah inna shiqqai izari yastarhi illa an ata'ahadahu wani lokaci idan na tafiya gefen zani na yakan sauka ya wuce idan kafa har sai na mai da shi na tattare sai manzon Allah ya ce innaka lasta mai fa'ala kuyala ai tunda tafiya ce take sawa ya zame ba da gangan kai ba ba ta zarce kai ba to wannan baka cikin wanda suka yi da takama kuma idan ya zazzago din ma kuma kakan yi kokari ka janye shi to malam albani a cikin asilsila a sayya yace saboda jin daɗin musu yace a kaddara ma da gangan abubakar yayi radiyallahu anhu ardahu shi manzan Allah ya tsarkake shi duk wanda manzan Allah ya tsarkake Allah ne ya tsarkake shi dan manzon Allah bai san gayu ba to ni yanzu ya za a in nayi a gane ba da wannan nayi ba wace hanya ce wadda ka'ida musulunci manzon Allah ya ajiye bayansa ya bayar idan kai za mu iya cewa kai ba da wannan kai ba umar fa ya yanke hukunci radiyallahu anhu ya ce mu ba mu san gaibu ba za mu hukunci da abin da ya bayyana wanda ya bayyana mana amincinsa mu amintar da shi wanda ya bayyana mana rashin aminci a fili za mu zartar masa da doka Allah don ba ma sanin abin da yake cikin zukatan mutane ina fata an gane kuma ya bada amsa ta biyu yace idan ka ce wannan shi ya ce wa abubakar innaka lasta mimman fa'ala huyala kuma shi ya ga abdullahi dan umar yake cewa in kunta abdullah farfa izaraka in dai kai abdullahi ne da gaske to daga wannan ka. ya ce ina dagawa har sai da na kawo shi rabin kwauri ya ce daga wannan rana tufafi na kenan hannabar duniya shi yasa za a ga fulani gaskiya sun samu ci baya a yanzu mafi yawancin sunan manzan Allah za a gani sun mai da ita za a ga su al'adarsu za a ga wannan fulani har yanzu rabin kwaure duk wannan sun koya daga shehu ne Allah ya masa rahama da sauran abubuwa da na sunna amma kuma sai suka koma daji wajen kiwo da sauran ga fulatani da iya sallah ba wani da a wajen su ba fulatani da a daji in ya zauna ya rinka zuba karatu ana daukan karatu sai kai mamaki amma yanzu duk sun watsar sun karkata zuwa ga duniya wal iyazu billah to wannan dai yawa mala ya ce duk a kwarai ko inda zaka bi dajin falgora nan duk inda za a ganshi a keke da rediyansa a rataye da sandarsa ko a ƙasa ko a keke allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai dai wannan fa ba ana faɗa ga baki da yan fulanin ba mafi yawanci da yanzu